ta tafiya ne? Tafiya zan yi. Amma ni kaina ban san inda zan je ba. Baki san inda zaki je kuma ba? Ya kamata a ce kin san inda zaki je. Da gaske ban san inda zan je ba. Na daɗe a gurin nan ina ta tunanin abin da zan yi. Daga ƙarshe na yanke shawarar na tsayar da duk wanda ya zo wucewa. A cikin kuɗa kike bani wannan amsa ya kamata a ce kin san inda zaki je. Kuma sai gashi ba ni da su. Kuma a cikin hankalin kike? Sosai kuwa. Tabbas a cikin hankali na, nake. Amma na fi mahaukaci rashin sanin madafa. Sannan na fi gajiyayye sarewa. Sannan na fi kasalalle sarewa. Dama na tsaya ne ko da dalilin da zai sa in taimaka miki. Kuma tun da babu shi? Dan Allah malam, dan Allah, dan annabi ka rufa min asiri ka yi haƙuri. Dan Allah, dan annabi ka ɗauke ni. ka ɗauka cewa ni mahaukaciya ce ka ɗauka a haka nake buƙatar taimakonka Dan allah ka taimake ni Idan na ɗauke ki wanda ko kike tunanin za ki samu a wajena? Ka ɗauke ni. In kai ki ina. Kai dai ka ɗauke ni mana, idan ka ɗauke ni zan sanar da kai inda za mu. Shi kenan, bismillah shiga mu. Ita inda zan kai ki? Ka dai suwan jajin. Oh, ita ma yi mantawa ake da ita? a halin da na fito akan iya manta komai ma na ga yanzu kin samu nutsuwar da zaki iya tuna abin da zaki yi nan gaba ko kaga ni fa yanzu abu ɗaya zan iya ganewa shine cin abinci cin abinci kina da kuɗi eh ina da su Salamu alaikum. Yawa hajiya ga ne? Mu je kawai. Rike canjin mana. Kai da mu je mana. Kin tuna inda zan kai ki? Eh na tuna mu je. ‘yan mata? Da an malam? Yawa gashi mun zo. Amma kana ganin anan ɗin za a iya ganin su? Ban tabbatar ba. To amma me yasa ka zaɓi nan a matsayin gurin da ya kamata ka kawo ni? Ba zaɓa ne ba. Nan gurin shi ne kama da inda kika ce min kina so ki Kuma ina tunanin insha Allah za ki nasara ya kika shiga. Na gode. na gode. Allah ya bada sa'a. Amin. Da ake ciki ne, ya mudu. Wani ne mu ya. Ya mudu, ya mudu. <laughs> Yare, eh, Ya dai? Kamar ke bakuwa ce a wajen nan ko? Eh ba kama ba ce, ni bakuwa ce. Idan bakuwa ce ki, kina buƙatar sanin abubuwa da dama a wajen nan. Domin wannan gurin da kike gani waje ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa. Tambaye ni tambaya guda ɗaya wanda zan iya baki amsa da sauri domin zan shiga cikin gidan wasa ne zan je in sa sunana don zan yi wasa yau eto eh to yanzu na sauka kuma ina so na haɗu da yan fim ɗin hausa ne yan fim to zauna a nan jirani yanzu dawo na gode ya Ah, ɗan fat ɗan fat ya ake ciki ne yawwa ɗan fat uwa ka shiga raina uba nuna na dama ba gane ba nan ka na ka ganta ta tsare ne ya ka ga Allah wannan ɗabi'a ta ce na sani tsare ne ya kuma ba uwa ce ɗazu-ɗazun nan ta sauka ɗan marka ne ya ji kuma ga san dai halinsa. To kai ya ka san bagwaci. Da Allah ta mata ta to baku. Doce ga gani ya san bakuwa ce. Ta ba taimake ta ka san bakuwa ce yanzu nan ce ga ita hannu. Mata? alama duka na zaki fara shi a gidan ki zaki mara ari go okay kai saboda gurin ka ta zo ba tafi mana gurin ka ta zo eh gaskiya wallahi kin ci albarkacin shi da na tuttaka kai ware mana da Allah ina magana kana ji ko za ka nuna mun zafin kai ne amma ba kuwa ce ke nan gurin ko eh ni ba kuwa ce me ya kake nan gurin me yasa ka taimake ni okay abin da yake so ki ji kenan a'a ni ba kuwa ce kamar yadda na faɗa maka kuma na zo ne saboda na ga 'yan fim ɗin hausa nan ya miki kama da gurin da zaki ga 'yan fim ɗin hausa kin ga shi ɗauki kayan naki Um, kamar yadda na faɗa maka, ina so na gana zama jarumar fina-finan Hausa ne. Ina so na gana zama tauraruwa kamar yadda sauran waɗanda suke ciki suka zama. Wa ya gaya miki wannan hanyar da ka biyo ita ce hanyar da zaki zama jaruma? Ko kuma da wanda ka shawara shi ne baki wannan shawarar wannan hanyar da ka biyo ita ce ake zama jaruma? A'a, babu wanda ya faɗa min. Ni ne yanzu don Allah ina buƙatar taimakonka kamar yadda na lura ka fara. Don Allah ina zan gansu. Wato, na so na miki nasiha, amma ina ga yanzu na makaru. Tun daga shi yanzu hakkin zo gidan drama. Ba komai, duk wani burin ki da yake bukata ki gani, ina tunanin cewa duk wani jarumi da yake bukata ki gani. za ki ganin shi a inda kika zo nan gurin. Don Allah da gaske zan gan su? Kwarai da gaske. Kai amma da na ji daɗi. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. ba ki faɗa min sunan ki ba sannan kuma zan so in ji ɗan takaitaccen labari a kanki. Sunana Sadiya. Amma labari na yana da tsawo. Sannan babu wani abu da zaka tsinta na daɗi a cikinsa face ɓacin rai. Wataƙila wata rana na sanar da kai. Hmm, ba komai. Kin san kowa an ce da ma yana da nashi sirrin ba mamaki ke yanzu ki ne baki shirin faɗa ba. Amma tunda dai muna tare akwai lokacin da zai zo. wannan cikas ɗin fa dai na ba kama da wannan za ka gani tare da mace ya saka kawai kuma magana ne ko ta ma ne ni za a ce min an yi dukiyar ka ce kawai a bar kiyayewa saboda masu kai hari ok Halima. idan ba ya kamata a samu daga hannu malam Fahad. Halima zauna na. Bismillah. Kamar kin san ke nake nema kuwa? Mm, daɗin baki. Yanzu ko zan yi wata daɗin baki ke zan mai keke tunani? Idan ma ka yi ba ɗan kaɗa ne zai yi ba. Menene matsalarka? Ƙawa na miki, na kawo miki kuma. Sannu baiwar Allah. Yawa sannu. Malam Fahad. Eh? Ina ka samu wannan tsileliyar yarinya ba fa halinka bane. Na ji daɗi da shi mun wannan shaida duk da kin san ba halina bane to ina so ki bata kulawa da ko kuda bana so ya taɓa ta. <laughs> An gama babban kwaro. Ya nake. ina za su je? Waɗanda suka zabi neman kuɗi a haka za su yi sana'a su. Wace irin sana'a? Kwanan gida. Kin sanya sunan gidan wasan nan kuwa? Ba ki sani ba? To bariki kenan. Ki san ma'anar bariki? Duk yarinyar da kika ganta a nan gurin ta fito da gidan iyayenta ko ta fitsare kafarta amma kuma halinta shi zai kwace ta kin fahimci me nake miki magana idan har yarinya tun daga gidansa a fitsara take to za ta zo ta tarar da fitsara irin wanda bata sani ba yana jiran ta idan kuma tana da kamun kai to za ta ceci kan nata da wannan kamun kai tabbija amma gaskiya da wuya babu wuya haka zaki ci gaba tareraya tarbiyya kike ma domin ki kama kanki ne ko ba zai zama abu mai wuya ba ko kuma a hakan har na fim san gobe am ladio hmm? kin san ta a gidan wasan nan ke kaɗai na fahimin amincewa da ita ko ga amana na ɗauka na baki domin ku je ku zauna ita a ɗakin ki kuma tabbatar da cewa yana shaida kyakkyawa a kanki kin san ni ba zai yi a ce na je na haɗa ɗaki ɗaya da ita ba ko? Tun da har ka yarda ka bani shaidar haka, kai ma ka san ba zan ki amsa. rayu kwana biyu wata lafiya lau da nufa. Allah ya ba kwamishina, suna kuma aka kama ranka daɗe. ‘Yan mata nawa ne, to wani zan zo, zan zo, <laughs> zan zo. Amma sake su wannan zuba sayin abin nan ba, to shi kenan. Allah ya taya ruko. Mm. Yanzu ba godiya nake ladiyo. Wannan mutum yar far ce? Eh, ita ce, ki gaishe shi fa shine chairman. Yawa sannu ki. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Yawa. Alhamdulillah. Yawa chairman, yawa. Am Ladiyo, ku shiga ciki ku ba da sunanku saboda za ku haura wa anjima. ina zuwa bari mu je police karɓo wasu sulinda. linda eh, zuwa hello dibio ga nan zuwa ma ga nan zuwa rawa kuma wace irin rawa yau na ci albarkacinki saboda ciyaman mace bata isa ya ce ta je ta bada sunanta ba amma yau saboda daraja fahad ya shafe ni to ai ni rawa ce ban gane ba faladiyo ah, rawa dai da 'yan kallo suke kalla kuma zan iya Kuma ba fim kike so ba? Haka ne fa. Wani suna zan bada? Sadiya Gamji. Ah, da dama dai sun ɗauka wasa ya zo ƙarshe. To jama'a wasanmu bai zo ƙarshe ba saboda za ku yi arba da sabuwar fuska wanda take tafi daga sabon wani duniya jama'a sunanta halimatu sadiya ina sadiya gamji don allah jama'a ku tafawa sadiya gamji ta ta za mu haɗa ta da ladiyo sudan jama'a ku tafawa ladiyo sudan wani irin kallo kake ta miƙo min ne tun ɗazu haka? Kallon siffa mabambanta. Har da tsana ko? Eh to, idan ana tsanan mutum idan ya abin gwanta to har da ita. Kowa da irin yadda yake kallon al'amari. To, ni ma idan zai kalli na wannan al'amarin mutum ya abin gwanta to ni ma zan yaka. Tunda baka zama ba, ko ba za ka taɓa zama ba. wato ban san me zan ce miki bane da na yi ne da kika zama haka wato a gaskiya halima kin bani mamaki matuƙa da gaske ban taɓa tsammanin haka kike ba sannan kuma yadda kika nuna min cewa wannan ba gurin da ya kamata ce kin na bane ya kamata ce tunaninki ya haura ya kamata ce kuma kin zamo ɗaya daga cikin ma fina-finan hausa ba nan gurin ba kamar ka sani wannan shi ne burina yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa na baro gidanmu yana kuma cikin dalilan da nake so na gana na cimma buri a rayuwata ni kuma idan dama ta ita kaɗai ta rage a duniya zan iya mallaka miki ita na tambaye ka? Hmm? Allah sa na sani. An taɓa ce maka kana da kirki? Hmm, so ɗaya kawai. <laughs> To yau na zama ta Kai mutumin kirki ne fata. Kuma daga yau, kowa zai ci gaba da ce maka kana da kirki. Na gode da haka. wai a gurguje haka ka samu guri mai dan Allah ka zauna dan Allah ki tashi mu tafi kan milati kai to ai ni da mun ashirin nake ladiyo fa nake jira tun za mu fita kuma yanzu ka zo ka ce akwai inda za mu shikenan yanzu tashi mu je idan kin da daga unguwa sai ki gaya cewa akwai tafiya ta same ki mai muhimmanci wanda ta tata. tashi mu je to bari in karasa daura dan kwano karasa na dai da rush rush sauri mana <laughs> mu je dan Allah haba sauri sauri haka mu je na fi yi first a gaba za ka sa ni sosai kuwa Dan me yasa za ka mun haka amma ina ga miki ba laifi ya mai kuma ba da kuskure ne ba la Bilkisu. Halima. Salisu S Fulani. Halima. Na ki bata masa aiki ne ki shiru wani bai ga suna aiki bane? Bilkis ke bar mana. Salisu. Dawo baya mana. Yanzu kin ga suna aiki ko? Wa ya kawo ki nan gurin? Kai ne. Ki nisa mana. Sorry da haka. Na gode. So nake na je na gaisa da su ne don Allah ka ku. Kinga. Ki bari a gama za ki gaisa da su. Court za mu sake shot din. Sunana Director Ishak Ishak. Ishak. la haula. Damun kai ne darakta? Ƙwarai. Kinga, ki haɗe mamakin ki a cikin zuciyarki. Za mu yi magana fahimta ne ana. Kaga, ba ta ta nuna mamakinta musamman ma ga waɗanda ba a saba ganin su a fili ba sai a bayan fili. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da na ganka. Ban taɓa tsammanin zan iya haɗuwa da kai nan kurkusa ba. A cikin daraktocin da nake bibiyar aikinsu, kai ne gwarzona. na gode to da ba fahad mutum ne wadda na daɗe da saninsa ba tun yanzu ba ya kuma nuna min yana da buri da kuma ra'ayin zama jarumi to akai akai yakan tuna min amma Allah bai yi zan bashi dama ba kwatsam daga baya kuma da musaki haduwa sai gaya min cewa yana so ya sauya ra'ayinsa ya sauya ra'ayinsa akwai wata jaruma da yake so ya kawo um, da ai ba sai ka mata wannan maganar ba da mun shiga cikin maganar mu direct a'a ai shi abin alkhairi ya dace ka sanar da mutum don ya san daga ina abin ya ɗauko asali wannan dalilin sa ya ce ya haƙura ya haƙura ƙwarai kuma ba don kowa ya haƙura ba illa don ki saboda ki samu damar zama jaruma a'a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka haƙura da cikar burinka a kan nawa ba ya za a yi ka haƙura Halima, na tabbatar da cewa yanzu kin san na mallaki hankalin kaina ko zan iya bambance abin da nake so kuma da abin da bana so haka ne za ki min butulci ne kan abin da dora ki kina so ko ba kya so Hello? Ranka yi daɗe barka da dare. an yi ni lafiya a'a wallahi ranka ya daɗe a'a kawai dai na kira ni na gaishe ka ok to ok ba komai ba komai to shi ke na ranka daɗe sai na ji ka mhm, na gode mhm. A superstar. Producer. Na aiko dan su malai kira ki kika ce mun ba ki ne Shine ka zo da kanka dan ka wulakanta ni? Ai kalamai na ba su kama da wulakanci ba. Kalaman ka sun kama da haka mana. Look, kin ga fa biyan ki muke. Bai kamata mun biya ki ba muna ta kokarin avoiding din wulakanci amma ke kina kokarin ki samu a ciki. Kin gane ko? Nawa ne kuɗin naku? Ina dubu ɗari ne ko? Na fasa yin aiki. koma mai wannan zaharta ya so yes yarinyar nan ta tafi ba to sai me dan ta tafi zaharta binta za ka yi komi ni ina ji kamar na biyu ta wallahi saboda me ita ba ake yi zaharta to ita ake yayi ba Allah bane dauka ta kai matsayin look barin gaya mana yadda aka yi promoting ɗin su kai wannan matsayin sai a yi promoting ɗin ta kai ba wani abu bane duk abin da Allah ne na riga ni kuɗi na fa Samun fatan da muka gama wannan sun din tana cewa za ta tafiya na san yarinyar na akwai matsala sa. Hello? Sai mu je sai ta fara wannan suna suna sai mu je sai ta dubu. Eh ba damuwa amma a bari tukuna ai break ai sallah a ci abinci sannan sai a ci gaba. Hmm. Um, amma ina producing yini ne ma? Wallahi ban san inda ya masa. Wallahi yana can ya tafi. ya bi ta yana ba ta hakuri tana cikin mota ba ta tafi ba hakuri ko nan yi wallahi ai yana da matsala an ta dade yana da gaskiya fa saboda yanzu fim ne idan babu salisu ko bilkisu gaba ɗaya lami yake zama a haka kuma na ce ni ba zan aiki da ita sai ya yake harka bilkisu gaskiya ke hakuri mun samu wata marga mun canja mai yiwa a gaban mahal to ka gani an jaza maka dama mutane na neman date a gurina ba su samu ba kuma fans ina sun gayyace ni Dubai da UK kuma dama ina neman sararawa kaga yanzu shikenan kai kuma director ina son ka kwana da sanin cewa idan aka kawo maka aiki nan gaba ba zan yi ba ke ma haka zalika ya kamata ki san cewa labari shi ke kiran jarumi ko jarumi kin ji ko babu wani labari da zai zo gaba na har ya kira daga yau oh really ina son ka san da sanin cewa tauraruwa Bilkis ce a gaban ka? kuma a wannan zamanin ɗan kallo ba su da gamsuwa idan ba su ganni a cikin fim ba. Na ji daɗi ka ce zamani. Kuki manta cewa ni ne darakto Ishak Sidi Ishak. Eh? Na yi zamani da dozin irin ki. Yau ina Mansura Isa. Ina Safiya Musa. Ina Meji da Ibrahim. Duk suna can sun gama da kowa lafiya saboda su irin wannan izzar da jiji da kai da kike yi ba. ilkisu ina so ki san cewa lokaci in ƙari Dala malamai kuma na shiru muna fitai kawai. So kuke sake rishutun ne? Zo ku yawan nan izata ku ta banza. Yi briefing ɗinta sai amma abin nan da. Ku je break da Allah ku gaya musu break. Eh, ina hafi zaki ne? yana da yana ta kaka da mu producer za mu yi aiki abin da nake so da ke ina so ki nutsu kin ji ko okay sir duk abin da na nuna miki su zaki so ah, idan kuma kika samu kanki a wani hali da biki fahimci wani abu ba kar ki ji tsoro ki ga kin ji okay sir bismillah mu je hold on so bari zan baka instructions na gama da sunan gurin um so um uh, sales plan eh, kana nan gurin um ki kuma zaki tsara ganin position din kin gane so ni ba tsara ganin position din na ga miki movement ɗinki na farko nan ne eh, eh. dan sai lokacin da zaki juya to eh. wani magana in zaki fara rawa kuma sai ki dawo sai ku yi sai ku kin ji that's it so um, ku zama coordinated ku abin da kuke yi shi da ita kuma sai abu daban so i hope you get it so camera go mm. Go, camera rolling. Rolling. Music. Gaskiya da rika na samu jarin. Insha Allah ba zan sake yin wani aiki ba sai da ke. Ma dai ina fatan ba za ki wulakanci irin na bikinsu da ko? Insha Allah ba zan yi ba ko da ake na tsere gobe. Shi kenan ballon wait. Timon, lashin, zan sai da bikinsu kun gani? Ah, na gode. Darakta na yi ko? Kin yi mana haɗa biki baya zan gaya miki. Ka ji daɗi sosai. Ni ne da jin daɗi saboda ni ya biki ba kunya. Ko kuwa? Haka ne. Allah sa dai ban katse muku wata tattauna da kuke yi mai muhimmanci ba. A ba damuwa yanzu dama nake son je in sallamo su so you can keep her company. Ya ake Sadiya sunan ki ko? Eh. Mutane suna ta yaba miki ko? <laughs> Ni kuma ga su gaskiya ban yaba miki. Sai dai na jinjina miki. <laughs> To ai yabawa da jinjinawa duk ɗaya ne. Ina da maganganu da yawa a kai. Amma ban sani ba ko za ki bani dama a duk lokacin da na kira ki. Insha Allah. ba ni baki labari kina ta shan lemo? Dan Allah haka kuka yi. Wallahi haka muka yin faɗa miki. Kin san mutanen da ɗan jiji da kai, amma kin san me? Duk da haka a gurin waɗanda suka karɓi nan bana sun kai mutum goma. Haka suke. Gaskiya Fahad ya sadaukar. Ban gane ba. Ya jima a rayuwarsa yana so ya shiga fim. Shi yasa bai cika zagewa a gidan wasa ba. Saboda burinsa ba ne gidan gala ba ne. Amma ya sadaukar don ya taya ki cika burinki. Allah sarki Fahad. Gaskiya Fahad gwarzo ne. Kuma ba abin da zan ce masa sai dai godiya. Hello? Yanzu idan na ce miki ina shirin zuwa inda kike. Me dace ki? <laughs> Zan yi maka kwatance ne kawai. Daga ganin ki da ne sau ɗaya na tabbatar da cewa lalle kina da kwakwalwa. <laughs> Ai ni ma tun daga lokacin da na fara ganin ka na tabbatar da cewa kana da zolaya. Yanzu dai kwatanta min da bakin ki. To idan ka zo sabon gari sai ka tambaya ka ce ina ne gidan wasan sk na Allah sai ka kira ni in ka zo kofar gidan to ki zauna a cikin shiri saboda ina zuwa ta zami to shi kenan sai ka zo kin san waye Salis S Fulani amma dai kin san ba sai yadda ke zan yi ko <laughs> to ai ba a siyar da mutane kada ki ce mun baki san inda ake sayar da mutanen ba idan har ka san gurin ni ma ina buƙatar sani ke nan kuma za ki da sani kai ka zan yi <laughs> kai wallahi ba ki da dama Wannan shine script. Takardar da ake rubuta dukkan labarin da ke ciki. Jaruman da za su fito a cikin wannan shirin su Salisu da Fulani da Ni kenan? Idan dai sunanki kenan. shi yasa na ga yana da kyau ina son in dauke kai ki inda za su sauya ki ina kenan Allah sa a cikin tunanin da ke tunanin program da zama. hadda na karamcinka na rasa dalilin da ya sa ka yi wannan program sadiya ke za mu fara rayuwa saboda haka ina so mu ko kuma in ce tsarin rayuwa ke zama daidai da ina so duk wanda ya ganke gani yadda cewa ni da ke daidai muke yanzu <laughs> to Allah ya sa yana da kyau ki rike wayannan kuɗaɗen a hannunki yanzu fa kin fita daga saun normal mutane Allah ya ɗaukaka darajar ki a idan duniya saboda haka yana da kyau san matsayinki sai mun magana ke ce wanda kike mafarkin mai gurbi na? Amma na san ko a yaren tarki an taɓa faɗa miki cewa tafiyar jirgi daban take da na keke. Amma daga ganin ki sai kika bani tausayi. Wane irin tausayi kenan? Tausayin zaki gaggauta rasa abin da kika zo samu idan ki Kuma na ga haka akwai ciwo ko? Kin taɓa fuskantar ire-iren wannan ne a cikin masana'antar? Ko ban taɓa fuskanta ba. Akwai wanda suka zo suka same ni kuma suka tafi suka bar ni. Wasu shaye-shaye suke, wasu sun lalace, wasu ma sun haukace, wasu ma ba a san inda suke ba. To amma ni kina tsammani na daga cikin irin su kenan? Ba tsammanin ki nake ba, kina ma daga ciki. Saboda siffarki da launinki da kuma wautarki shi ya tabbatar min da haka. <laughs> Yanzu kin faɗa min ne saboda na gyara ko kuma kin faɗa min ne saboda na gudu na barki a masana'antar? Na faɗa miki ne saboda ki gaggauta mantawa da ki, Dan za ki tafi ki bar Bilkisu Abdullahi Ana. Ko da a ce yau na bar harkar, zan bi kirji akan cewa an haɗa ni da Bilkisu, wadda na daɗe ina kwaɗayin daga tasanni Kar ki damu, yanzu za mu fafata da ke. Na gode da tunatarwa. Action! Ni za ka wa mutunci akan Bilkisu? Eh? Ni za ka wa mutunci akan Bilkisu? To ga ka ga ita. daga yau na barka da ita duk abin da za ku yi ku yi babu ruwana ka ji ko? Me yasa kike kula wata? Saboda me? Saboda me za ka rika cin mutunci na? za ka shi kuma zai gane ka ƙara kwana? ni za ka ciwo mutunci ni za ka ciwo mutunci a bainan nasu a cikin jama'a eh ki bari shi ni za ki kin gane fin ake yi dole sai an dan samu mare ka ce mu je ka action Halimatu Sadiya duk kuka ne ana son tuncin ya ɗan taɓa haka. Just try fim ne Allah yi sori mana ka bani kai nake zubawa mana Bashi. Kaga yarinyar nan tana ja. Duk da dai ba kallon fina-finan Hausa nake ba. Amma kaji sai maganganun ta ake. Kika ce haka. Kai? Alamu sun nuna cewa wasu nake zuwa nake so fina kulanta na san ko baka ce na san wannan yarinya ce kai ma ai ka san mai sana'ar ita fa da kaga ta zo da daukaka kamar tauraruwar hamada burin sa masoya saboda ita sai zan ta ake a ko ina kayan nasa sai arabolin malamji kaji to kai ma ka san da aure da mutuwa duk lokaci ne amma ina da burin yi nan gaba insha Allah kuma a cikin irin masoyan da kike so suke sanyi za ki fi samun wanda za ki bukata <laughs> a'a gaskiya ba ni da wannan burin masha Allah ya maganar a wani da muka ji an ce za a yi da ba a taɓa yin irinsa kina tunanin samun wani abu a wurin ku to ina fata dai amma akwai manya a gabana sai dai kuma ban fidda tsammani ba ina addu'ar Allah ya sa kina ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wannan award. Masu sauraron mu wannan hira ce kai tsaye muke yi daga gidan rediyon Amat Entertainment Ina ka shiga ina ta neman ka? Neman me yake mu? Yaushe ka da Sadiya? Oh, dama maganar neman da yake min kenan? Kada ka rika hukunta kanka akan hukuncin da baka dace da shi ba. Me ke gani tare da ni? Fahad, kana santa? me hakan zai amfana da ni me yasa kake cutar da kanka me yasa kake jin haushin ta alhalin bata san halin da zuciyarka take ciki ba ita makauniya ce ba makauniya ba ce amma zuciyarta bata kalle ka haka ba ya kamata ka waiwayo da hankalinta inda ya dace ta ganka fad mace farin ritawa da nunawa take bata ziyarce ni ba ne ba haka sadiya ya kamata ta zama ba idan bata zama ka a da dole ta zama yanzu aiki yana mata yawa dole ka yi haƙuri ka amshe ta a yanayin da take yanzu idan ka sanar da ita halin da kake ciki za ta saurara za ta gyara za a musu wata. na kira ta ta ce in faɗa maka wayarka a kashe ya kamata ka ji. yaran da ka gidan uban wa za ka iya mutum eh, kai wai kai kai kai kai me haka ajja kowa kati yake ba mu shiga shi ya ba mu kati ya shiga mana don me an ga sadiya da Allah ina ruwanki da Allah shige mu shiga da Allah a'a fahad ne fa kaga me yasa za ka kama faɗa da mutum baka san shi waye ba kowa ba kati ba mu ne, ba mu ya wuce mana to guri na zo, ko za ka hana shi shiga ne ok baya sanarwa da mutane wajen ke zo sai na muka magana tukuna sannan na shiga nan gurin kaga fat fat fat fat fat ya hakuri ya hakuri da kake mu wata magana da Allah ya hakuri da Allah ku ya hakuri Allah ku shi Allah ya haƙuri dan Allah shige mu je ya hakuri ya hakuri shige mu je ya hakuri ke to shikenan alright ha malama lafiya ba ki ga komai ba tukun da sai an fara tantance to category na best song wanda ya nasara a wannan gasar shine ado gwanja karramawa ta gaba lifetime achievement wayanda suka gajiya suka ga yau alhaji amsu lami ga gidan dawa. gwarzan wato mai bada umarni shine kamar alƙali to sai kuma wato award na gaba wanda za a baiwa gwarzuwar jarima based actress rukunin kuma na wa'annan wato bazaye su ne big actress ita ce sale gamji a cikin fim ɗin cuta da magani Sadiya Hakika babu abin da zan wa da Allah sai godiya. Wannan rana ce mai matuƙar muhimmanci a gare ni kuma ba zan taɓa mantawa da ita ba a rayuwata. Domin lokacin da na shigo cikin hall ɗin nan, akwai wata kalma da aka faɗa min ta bambancin mutane guda biyu hakika samun wannan award ya tabbatar mun da cewa akwai bambanci tsakanin mai haƙuri da kuma juriya da kuma mutum mai nuna wulaƙanci da kallon banza ga wanda yake tunanin shi ba kowa ba ne Allah yakan ɗaukaka bawa da kuma nuna darajarsa a lokacin da ya so da kuma lokacin da ya ga dama lokacin da na yanke shawarar shiga fim wani duhu ya lullube ni amma lokacin da na sa kafata sai haske ya bayyana a rayuwata ta hanyar mutum biyu na farko akwai ƙawata ladiyo da kuma ɗan uwana fahad sun taka muhimmiyar gudunmawa a rayuwata wanda ba zan taɓa mantawa da su ba na sadaukar da wannan kyautar ga masoyana na farko akwai darakta ishak sidi ishak ya taka muhimmiyar gudunmawa a rayuwata. Na gode darakta Allah ya saka da alkhairi. Bayan nan akwai mahaifana. Baba, na sadaukar da wannan award zuwa gare ka. Da fatan wannan zai saka farin ciki. Fissalam. sadiya kauci dana jama'a da sarki tafa mata a kuma tafa ma masoyinta a award na gaba wato shi kuma zai je ne wato ga gwarzon jarumi rukunin kuma su ne Hajiya mahaifiya ta ce, amma ta kasa mu Mahaifiya wasa ce an gaya maka? Wani ne mahaifiya? kuma yi fa na girma shi sa nake so ya fahimci hakan ko yana shakka akan tarbiyyar da ya bani ne ka girma ka girma wani girma kai Best actor shine Umar M. Sharif. Sí. So alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani dama na ci wannan award din. Sa'annan ina godiya ga dukkan ma'aikatan wannan fim din da kuma sauran jaruman da muka taka ah, rawar gani a cikin wannan fim din baki daya. na gode wallahi labai yana da abun dariya Allah to ya ce yana so ya ga extra na wuce ka ji muna ya kika to kika bani a daidai lokacin da ya kamata ka tsaya ne murna ta wallahi ni ma ko kaɗan ban ji daɗi ba da baka samu kyautar nan ba an shi mana na menene ina son ki sadiya kuma amsa man da zaki ya fi min wannan cutar da na rasa shin kina so na Sanir da Allah kamar sabbi amma in ba ka ta sallama ki za ka iya fassara min ma'anar sallama neman aminci amma ka san ba zan nema maka ba ko ko ba ki nema maka aminci kuma ma ai bai ba kamata ne su barewa ba za ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe Ma'ana? Duk halin da na shiga ciki kai ne ka sani. Kuma duk duniya ta san cewa kai kaɗai ne masoyina. Na baka lokacina, na baka rayuwata, na baka jikina. Lokaci ɗaya kuma ka zo ka rabu da ni? Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ni. Na fara girman kai da jijji da kai, saboda haka nan ka shirya. Baki suke ne. Yanzu dai na gano ki. Na dai fuskance ki cewar asarar da kika yi na a waɗannan me yasa kika ga ya dace ki taho ki rungume ni domin mu mutu gaba ɗaya ko ita ce da ta tabbatar min da cewa yau idan kai ne gobe ba kai bane ba kuma asarar awad ai ba ni kaɗai ne ba har da kai ya za in bar wata ta zo ta kwace min matsayina a masana'antar nan kuma ta kwace min kambo kai gaskiya san awad ya hauka ta yanzu me kika shirya ina son ka sani ba zan yi biyu babu ba ba zan rasa ka ba kuma in rasa matsayina a masana'antar nan ba. A'a, su. To ya kike so na yi? Ina son ka rabu da yarinyar nan, mu koma soyayya. Idan ba haka ba Salisu, zan tona abin da ke tsakanina da kai kowa ya ji. masoyan koyi. Halima, kada ki ɗauki maganar da muhimmanci. Kada ki da maganar da take yi. Ba gaskiya ba ne. To ai ko da a ce ban yarda ba, na tabbatar da cewa kai gwani ne wurin wulakanta 'yan mata. Sannan kai ƙwararre ne wurin girman kai da izza. Kaga kuwa waɗannan dalilan kaɗai sun isa su sa na zo na sanar maka da cewa ba na son ka sami su. Ba Halima, bai kamata ki yanke min hukunci da abin da masoya suke faɗa a kaina. Ai ba iya abin da masoya suke faɗa ba ne. Abin da na gani ne na kuma ji da na. ‘Yan mata nawa kai soyayya da su a tsawon rayuwarka? Ko da ba haka ba. kada ki ɓata ki wajen soyayya da sananne a duniya. <laughs> Ke kuma asuwa, karan kaɗa miya. To ban kasa da ke ba, ballantana ki ɗauka. Sannan ina so na sanar da ke cewa duk wata shawara da zaki bani a yanzu ba za ta taɓa tasiri a kunnuwa na ba, domin kin daɗe da ɓata rawarki da tsalle. Sadiya! Ga. How far? Wallahi fine. Nawa ke ne kama? Dubu ɗaya ɗari ɗaya naira hamsin. Dubu ɗaya ɗari ɗaya naira hamsin. Ba ka da problem a idan ni ka sani ko? Ka san ba kai nake ba bashi. Saboda ban da fargaba da kai Ka taba samun matsala da ni? Ba matsala. Yau, ai ba na jin ka mutina. Ai insha Allahu da yau ma ba za ka sake biyo sa bashi ba. Sai dai shi ya bi ka. Jaji lokaci Allah ya ba da sa'a. Nawa ne kuɗinka? Dubu da ɗari da naira hamsin. Ga dubu biyar. Godiya nake a jaji. Allah ya ƙara basira da zaƙa. Godiya nake. Siya mutumi na zuwanka alkhairi ne shagon nan. Ina yin ka dole ka ce haka tun da ka zige ko zuwan ka ne Fat alheri ne Fat kenan ko ce yani murnar siyan mota ko ba kai ba ai ko ban taya ki ba ni an taya ni saboda mutane da yawa sun taya ni sun taya ni haka ne kuma kaga motar tamkar taka dake amma ko hawa baka taba ba idan kin ga wannan motar to garin ku zan to ai ko da motata ko ba mota ta za mu ji. Da gaske yake wani magana? Wannan shine burinka? Eh shi ne. To amma kafin nan ina so na tsarar da kai wani abu guda ɗaya. Ina son ka fati. Hmm. Yanzu yaushe za mu je garin ku? da kake so. Na ji daɗin wannan magana da ke gaya mu. ga duniya ga kuma ɗaukaka amma babu babban tashin hankalin da yake gabana illa zuwa na garinmu saboda me saboda tashin hankalin da yake jira na fahad kamar ya kenan je ko amma kayan nan da yawa ɗauko waɗannan Sadiya, da na san saboda ɗan gala za ki watsa min ƙasa a idanuna, da ban ba ki damar rayuwa tare da ni. Kin bani kunya. ashe da ma dan gala dan gidan wasa kike so yasa kika juya soyayya ta baya tabbas hali zanen dutse Ɗan gala ne amma an same shi da cikakken hali hali kuma nagari babu yaudara babu kuma cin amana babu jiji da kai ballantana wulakanci daman an ce a cikin nagari Allah yana cire na banza a cikin na banza kuma Allah yana cire ka ci gaya min magana ka ci gaya min magana sadiya ka ci gaya min magana malam jarumi ina ganin kamar kai ka kawo kanka ban yi tsammanin zaka ji wata magana za ta bata mara yawan nan wajen ba kai dan gala dan nanaye ka shiga taitayinka na yadda ni dan nanaye ne sannan kuma dan gala ne ni amma ko ban iya arar rayuwar da wanda Allah ke fushi da su ba wato girman kai karka manta jarumi kuma jarumin da yake da zamani a yanzu saboda haka ba za ka iya jera kanka da ni ba ai saboda ba na burin cuɗanta rayuwata da kuskure kai salisu na mutunta ka na daraja ka amma na ga ko kaɗan baka gani to yau ina so na sanar da kai cewa ba na son ka kuma ba na ƙaunar ka ɗangaren da ka raina shi nake so kuma shi ne a cikin birnin zuciyata sadiya da kan shi ke wannan maganar yarinya ki sake ki wannan kuskuren da kanki za ki dawo ki nemi ni ni na san haka kai kuma na dawo gari ka kar ka sake kai wadar kanka saboda ba haƙura da sadiya ne ba wallahi sai na dawo kunga mi mu bar garin kamar yadda ka ji dai sunan garin mu gamji mahaifina kuma sunansa sani driver ba zan iya tunkarar mahaifina na faɗa masa cewa ba na son karatu ba amma tunda na taso mahaifiyata ta fahimci cewa ko kaɗan ba karatu ba ne a gabana. To menene a gabanki? To, ni dai fim ne a gabana. Ina son shiga harkar fim. Ina son nima a ganna a kwalba ina shirin wasan Hausa. <laughs> Domin kuwa hatta a makaranta ba na gane komai idan ba fim ba. Dukka karatun da kaga na gane to lalle ranar na kalli wani fim mai nishaɗi da ya gamsar da ni. Wanda hakan sai da ya samar da matsala gagaruma fara in walk up action ma'ana aikatau kenan example one the flower of rice, the day is sunny <laughs> ashe baki da hankali ana koyar da karatu wato kin na kina kallace kallacen banza a waya Ta tsaye a ranar na sha duka na sha zagi daga ƙarshe aka ƙwace min wayata duk wahalhalin da na sha akan haka sai suka ƙara dasa min soyayyar fim a raina da zafi ku <laughs> Mm-hmm. Halima. Na'am baba. Zo Halima Ina fata kina karatu kuma kina mai da hankali akan makaranta ku. Sosai mako baba. To masha Allah. Ina so ki tashi ki je ki shirya. Domin za mu je wata anguwa. kuma ina so ki tattara hankalinki domin fitar da za mu yi shine zai nuna miki dalilin dagewa na da na yi dole dole sai kin yi karatu shikenan ba ba da sa muna jinki me yasa kake ganin haka abu ne bai ci. saboda ni dai Allah bai bani ɗa namiji ba ‘ya'ya mata ya bani kuma na tabbata Allah ba ya bani su bane saboda ko ni baya na, ah, wannan dalilin ne ma sa na jajirce akan dole sai sun samu karatu musamman ma ita halima wadda a yanzu take mataki na ƙarshe a karatun ta na sakandare to shi ne nake fata idan allah ya sa ta gama a sama mata wani aiki ko da ƙarami ne ta fara yi gaskiya ne amma ka san dai ba za ta yi tuki ba ko Ya dai? Umma, wai dan Allah dan Annabi me yasa baba yake so ya dinga yin rayuwa ba irin yadda mutane suke kallon sa ba a cikin garin nan? Kina so ya rayuwa da mutane ke kallon sa ne ko yanda ya dace? A'a, ba haka nake nufi ba Umma. Ai rayuwar da yake yi kallon da jama'a suke mai shine yake tabbatar da cewa ya san me yake yi Umma. Ok, yanzu dai in na fassara maganar shi bai san me yake yi kenan ko? Ba ina nufin bai san me yake yi bane. Umma ya za a yi baba ya ɗauke ni ya kai ni kamfani ya ce wai ni ce zan gaje shi. Ina mace, Umma zan yi tuƙi ne don Allah don annabi? Kadda ki zage tuƙi domin shi ya ci da ki ya shayar da ki. Ban zagi tuƙi ba Umma, ba magana tuƙi ba ce ba fa. Ni fa ilimin da nake yi ba wai ina yin sa ne saboda ni aiki irin wanda baba yake so na yi ba. To yanzu dai me yake faruwa? Umma kin san fa irin abin da nake so. Menene kike so wanda ban sani ba? A ranar, ransa ya yi matuƙar ɓaci da ya ji abin da nake so. A ranar ban iya rayuwa cikin kwanciyar hankali a gidan nan ba, sai da ya min dukan tsiya. An faɗa miki cewa na yi asarar kuɗi na ne domin ki ce ki shiga fim ɗin Hausa. Harkar da babu komai a ciki sai lalacewa da fasikanci da iskanci. Haba dan Allah. Kimci kimci kimci kimci. Kai. A yanzu ne na fara ganewa na yadda cewa da haihuwar 'ya'ya mata wallahi gara maza gaskiya ka daina faɗa ki mun shiru sai na faɗa sai na faɗa me yasa baki hana ta ba lokacin da kika tabbatar da cewa wannan shine kudurinta me yasa baki katsa duk wani irin hanya da kika tabbatar cewa zai dora ta irin wannan burin ba me yasa eh na fahimci ba zan iya cimma burina ba idan ban haɗa da wasu hanyoyi ba ni kuma gashi na saba da ra'ayina na yi wa zuciyata alƙawarin cimma burinta wuri na gaba da na kai maganar shine wurin yayata kuma yanzu ke dan baki da hankali sai ki nemi zaki bijire kenan yanzu kina ganin in kin yi haka kin yi wa baba adalci na gane wato ke ma da ke yar uwata ƙwaya ɗaya a duniyan nan abin da zaki ce min kenan yanzu ni a rayuwa ta bani da inda zan kai kuka na a share min hawaye na ba haka ba ne halima ki duba ki gani shi ma fa baban fa da wasu 'ya'ya idan ba mu ba sannan ni na riga na yi aure dan Allah na roƙe ki ki daure ki cikawo baba wannan burin nasa ko dan duniya za ta daina masa kallon 'ya'ya mata ba za su iya cika masa burinsa ba to ai mutane suna da gaskiya yanzu dan Allah anti tun da kike a duniya kin taɓa ganin inda ƴa mace ta yi tuƙi wallahi tun da nake ban taba ganin inda mace ta zama direba ba kin ga anti idan har kika ga ban cimma burina na zama jaruma ba to wallahi ba da numfashi a duniya halima halima tun daga wannan ranar na ci gaba da tambayar ina ne kano ina tattara bayanai wata rana na tsallake na barwa mahaifina sakon cewa ba zan taɓa dawowa gida ba har sai na cimma burina kuma idan na cimma burina zan zo na yi masa abin da yake so da na saka labarin ki da ban so ma taimakon ki ba me yasa ke da yake da iyayen ma kenan ni da ba da su da ashe na wasu na rayu da ba zan taɓa bujewar ra'ayinsu ba. Shi yasa na ki sanar da kai labari na fat saboda na tabbatar idan har ka san labari na to ba za ka taɓa taimako na ba. To, yanzu da kin faɗa mummunan hannu fa. Ba zan faɗa ba. Dalili? Saboda na yi addu'a. Na miƙa wa Allah kuka na ce idan har haka shine ya fi alkhairi a gare ni to Allah ya tabbatar min kuma na san zaɓin Allah shine abu mafi alkhairi a gare ni. Hmm. Allah sarki, ni kaina ba don na rasa madogara ba da ba zan tsinci kaina a gidan wasa ba. Amma yau sanadiyar ku na ji ya fita a raina, na ji bana sha'awar yin rayuwa a gidan kuma. Kinga, yanzu dai komai ya riga ya faru, mu fita mu shiga. Alimatu Sadiya A'a, la Halima. Khadija? Dama ke ce? <laughs> Ni ce Khadija. Dama ke ce wanda ake ta maganan ki? <laughs> wallahi ni ce. Ya gida. Ki Halima na ganki a wani fim kin yi kokari wallahi kin burge ni. Allah. <laughs> Na gode Allah sai. Sannu. Ah, ku zo ku je. kar wani shege ya sake shiga min gida kuma ci ku bani waje ki bani waje kuma ci ku bani waje am wato baba kai kar ka ƙara kirana da baba ni ba babanka bane idan kuma so kake ka ɓata min rai kai ma ya shafe ka to ka saka kira na baba ku bani waje baba da yarka muke tafi ba ni da ya Yata guda ɗaya ne kuma tana gidan miji baba baba yarka ce ni fa baba wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba ke da duniya ta yi miki atishawar tsaki kika tashi daga sunan sadiya eh, eh, sani kika koma sadiya gamji ai baki da uba baki da uba idan kwaɗayin mutuwa kike ajali ne yake kiranki don Allah ki shiga gidan nan shege ka fasa ni na shirya zuwa gidan kaso ku tafi ku ku tafi waje tafi wai ke ce haka halima ni ce anti baba ne ya kuwa ko da ba nan sai da muka samu matsala da shi daga ni har umma matsala kuma sosai ma kuwa don umma har sai da ta kwanta jinya saboda bacin rai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laifinki ne Halima tun farko, dan sai da na gaya miki ki hakuri da wannan kudirin naki amma kika ki yadda. Yanzu gashi nan kin je kin cimma burinki amma abubuwa da yawa sun lalace. Anti, yanzu umma nake so na gani, ban da ikon da zan ga mahaifiyata kenan. Kin san baba ba zai taba bari ta ganki ba, ba zai taɓa yadda ta fito ba ni dai kawai shawarar da zan ba ku ku yi haƙuri ku koma shikenan anti zan je gida yanzu ko da a ce baba zai ɗaurai na zan je gida sai na ga mahaifiyata halima kada ki yi abin da zaki jawo mai matsala rayuwar shi gaba daya domin yadda ya fusata na tabbata zai abin da ya ce haka ne yanzu dai anti fulaira ke kamata ki mashi magana watakila ya saurara ai ta fi kowa sanin halin baba ta san idan ya ce zai yi abu babu wanda ya isa ya hana shi ni dai kawai shawaran da zan ba ku kawai ku yi haƙuri ku yadda ku ni ina ganin darakta fi kowa ne bi domin ya fi kowa sanin cewa wannan tsarin namu akwai doka akwai oda muna da tsari mai kyau ya san da cewa ba mu yadda a sa kowace yarinya a fim ba sai an mata rijista sai da sanin mahaifinta ka san muna da ka'idan nan ka je ka ɗauki yarinya ka sa ta a fim ba ba sanin iyayenta ba eh muna da fam sai mai unguwa ya sa hannu wani shagikin ka ya sa sai ma an samu kamfanin da ya tabbatar mana da cewa ya san ka ya san daga inda ka fito amma a ce yau su kutun a ɗauki ɗan mutum yar mutum a safin ai ba daɗi wannan haka yake domin shine matsalolin da muke samu sai ga matan aure ma suna gudowa amma ƙarshe mu ake ɗora nefa. To magana ta gaskiya shine za ka karɓi hukunci na musamman bayan mun gama shawo kan wannan matsala ko ba haka ba. Wannan gaskiya ne. Na amince. ba laifin darakta ba ne domin na tabbatar mai cewa iyayenta sun amince da ni kuma sun san a kunga don Allah duk a bar wannan magana darakta Koma me zai faru ya riga ya gama faruwa illa dai kawai sai dai a yi gaba kuma a ci gaba da kiyayewa kan dokokin da suke a cikin wannan masana'anta domin magana ta gaskiya ba za mu bari ba a ina ganin kawai sai dai mutanen hanyoyin da za mu warware wannan matsalar na san hanyar da za a shawo kan wannan matsalar wace hanya ce kenan darakta ki kwanta da hankalinki yara ƙanana guda tara sun rasa ransu sakamakon gobarar ta balle a babban makarantar firamare da ke layin mini Sakamakon gobarar ya tada hankulan jama'a da dama wanda da ƙarshe ka iya iyaye mata suna ta hankoron yadda za su faɗa wutar. Asibitin garin kuma ya cika dam da majikata wanda ko kuɗin magunguna ba su da shi. wato wannan ibtila'i da ya faru a garin nan sai dai mu ɗauki wannan musiba a matsayin wata kaddara asibiti ya ce dam da marasa lafiya babu magani kuma yanzu taimako daga wajen gwamnati gaskiya abu ne mai wahala abin alaikum salam hmm. Lafiya lau. Lafiya kalau. Alhaji na Lafiya lau. Lafiya kalau. Daman zuwa muka yi muka godiya. Allah ya saka da alheri, Allah ya raba ka da duniya lafiya, Allah ya saka maka da gidan aljanna da kai da iyalanka gaba daya. don wannan abun sai da mutaka ka da Allah biya ka don mamu da abin da zamu biya ka da shi dan saboda dalilin haka ma gashi an mu sun samu lafiya mazajen muna cikin farin ciki da murna shi yasa muka ce bari mu zo mu godiya alhaji mijina da jama'a duk suna waje za su yi ma godiya wai godiyar me wai ni ban gane ba duk kun daure min kai godiya ta ne to kamata yayi dai ka tashi ka leka ka je ka duba ka gani in ka duba daga nan sai ka san koma dai menene zaka sani barka da ka so ka ba daidai ba ka so ka cuci kanka lafiya kuwa direba ka so ka yi wauta ka so ka cuci kanka ka so ka cuta al'ummar musulmi ka so ka cuci 'yar da ka haifa a cikin cikinka astagfirullah da na yi me me na yi haka yarka ta yi sata a'a ba ta ba yarka ta yi karuwanci ba ta yi ba yarka ta yi shirka ba ta yi ba amma ta ƙi umarni na wanda a addinance kuskure ne gaskiya ne amma ana son kowane al'amari a ɗora shi kan daidai kai irin ra'ayinka ra'ayi ne dole sai ta yi irin sana'a irin taka da ta tafi ta yi karuwanci me kuma za ka ce wa Allah a matsayinta na mace ta yi direba sai ka ce namiji yarka ta yi kuskure kuma ta tuba kuma kai ba za ka rasa zunubai a wajen ubangiji ta yi wanda kake buƙatar Allah Ubangiji kai ma iya fi maka ba. Me isa da ta zo karɓar tuba a wajenka ka bata ba. Ana sallallahu alaihi wasallam ina cewa a taibu la zambalahu a taibu kama la zambalahu wanda ituba ba kamar ma ba shi da zunubi ne to tsaya ka ji wayannan bayan Allah sun tabbatar da cewa yarka ta yi kyakkyawar rayuwa cikin ɗabi'a da nagarta sannan kuma bata tashi dawowa haka kawai ba sai da ta dawo tare da miji wannan aiki da 'yarka je ta yi alheri ne babban alherin da ta fara zuwa mana da shi wannan gobarar da aka yi yara sama da sittin suka ƙone wasu suka jikkata ba don ta je ta yi wannan sana'ar ta sadaukar da kanta ta samo haƙƙinta na halali ta zo ta cece mu ba a ina za mu samu wanda da cece kaga kenan da kai ka cutar da addinin musulunci don mu samu tallafi daga gare ta kuma ta ɗau alkawarin za ta gyara wannan makarantar duk lalacewa da ta yi da dukkanin wata matsala ta shafi wannan makarantar saboda makaranta ce wacce ta gama ta to bayan haka mu a matsayin mu na ƙungiyar masu shirya fina-finai akwai gudunmawa da za mu bayar don kasancewar yadda muka zo muka samu garin da al'ummar da suke rayuwa a cikin garin wannan alkawari ne kuma tabbatacce ne to na yafe mata ina nema ita ma ta yafe mu saboda a dalilin zuwanku na fahimci cewa ni ma matsa mata da na yi shi ya sanya ta cikin halaka A yau zan kawo muku labari na mai suna. Labarin Hannatu. Labarin Hannatu labari ne wanda aka yi shi ingantacce ba kirkirarsa aka yi ba. Tabbas kwarai labarin Hannatu labari ne wanda yake na abin dusu Daga lokacin na rasa lafiya na shiga damuwa matsananciya na kasa ci na kasa sha na kuma rasa ta ina zan kama. Ni kaina a yayin da nake sauraron wannan labari na kan ji na ɗimauce na kasa samun dasuwa sakamakon jin wannan labari ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai suna hausa series tv eh lallai a wannan tasha kaɗai mai suna hausa series tv hausa series tv hausa series tv Kadai za ku iya samun labarin kallon na gode